Hukumar kwallon kafa ta Najeriya ta ce zai iya kasancewa ta dakatar ko kuma ta ragewa babban kocin 'yan wasan Super Eagles wanda Olise ya girma biyo bayan irin kalaman da ya yi bayan doki kungiyar 'yan wasan da aboki karawarta ta yi a wasannin zakarin cin kofin Afirka. Jami'an hukumar sun bayyana cewa babban kocin na neman wuce makaɗi da rawa bayan rashin taɓaka abin kirki da 'yan wasan suka yi a Rwanda. Olise ya ɗora laifin rashin ƙwazon 'yan wasan nasa akan rashin kulawa da su ne ya janyo haka. kocin ya ƙara da cewa sai da ya cire da kuɗi dala amurka dubu hudu daga aljihunsa sannan ya ɗauki ɗawainiyar kula da 'yan wasan a yayin da suke gudanar da aikan horo kafin wasan nasu a cewar ɗaya daga cikin jami'an a hirar da suka yi da mujallar all sport maimakon olise ya ɗauki laifin rashin taɓuka abun kirki da 'yan wasan nasa suka yi sai ya nemi ɗora laifi akan hukumar ƙwallon ƙafa ta najeriya wai har ma yana cewa rashin kulawa da karfafa musu gwiwa ne da ba a yi sa haka ya kara da cewa yanzu haka suna jiran kocin ya mayar da martani na takardar da suka rubuta masa ne kafin hukumar ta yanke hukuncin matakin da za ta ɗauka a kansa za ta iya kasancewa a mayar da shi karkashin mai ba da shawarar tawagar na 'yan wasan ko kuma ya aji aiki domin a cewar jami'in ba za su bar shi ya ci gaba da wasa da hankalin tawagar ba.